فلا مذل له ومن يذل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا عباد الله إن الله عز وجل قد جعل الخير فيما أباح وأحل وجعل السوء فيما حرم ومنع قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث إن هذا الدين وهذه الشريعة جاءت لتقرر قاعدة وهي من أعظم بل أعظم قواعدها وهي أن يعبد الله سبحانه وتعالى وحده ولا يشرك به أحد وقررت هذه الشريعة أساسها على قائدة جلب المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد تقليلها إن هذه المصالح التي تدور عليها رعاية الإسلام هي حفظ الدين والنفس والمال والعرض والأقل فكل فساد طال هذه أو أحد هذه الأصول وهذه المصالح يجب أن يحارب ويجب أن يزال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم لكم إن كنتم مؤمنين إن أعظم فساد على وجه الأرض هو نشر الكفر والشرك والبدعة والخرافة بين الناس إن من فعل ذلك فقد حارب الله ورسوله حارب دين الله وحارب الأمانة التي أناطها الله سبحانه وتعالى بالإنسان وهو أن يعبد الله وحده ولا يشرك به أحدا إن من نشر الشرك بالله والكفر والفساد من نشر الكفر والشرك والخرافة والبدعة في الناس إن هذا يحمل وزرا لا يحمله أحد من الناس يحمل وزرا لا يحمله أحد لا يحمل مثله أحد من الناس لذلك ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بل من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا ورأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار لأنه أول من جاء بالأصنام في بلاد العرب وأول من سيب السوائب وثبت في صحيح مسلم من حديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها بعده لا ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كان عليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئا ومن الفساد في الأرض تفريق المسلمين وتشتيت شملهم وإحداث الفرق بينهم وقد تزعم مثل هذا قديما عبد الله بن سبأ الذي قتل الخليفة عثمان رضي الله عنه ومن هؤلاء جهم بن صفوان وجعل بن درهم الذين أشاعوا بين الناس الذين أشاعوا بين الناس تعطيل صفات الله وتأويلها وتحريفها ومن هؤلاء أيضا المأمون الذي تزعم القول بخلق القرآن وامتحن المسلمين والعلماء من أجل ذلك في أرواحهم وفي أقيدتهم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الله لا يغفل عن المأمون عما فعل من نشر القول بخلق القرآن وامتحان العلماء من أجله كذلك من الفساد في الأرض نشر السحر والخزعبلات والخرافات بين الناس يقول الله تعالى عن موسى عليه السلام قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين فالسحرة يفسدون في الأرض ولا يصلحون ويسعون ويسعون فيها فسادا فسادا لعقائد الناس وفسادا لأخلاقهم وفسادا للمجتمعات كلها كذلك من الفساد في الأرض والإفساد فيها إشعال نار الفتنة بين الناس وإشعال سعير الحرب بينهم يقول الله تعالى عن اليهود وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ومن الإفساد في الأرض استبداد السلاطين والملوك وظلم الضعفاء وبخس الناس حقوقهم يقول تعالى عن فرعون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين كذلك من الإفساد في الأرض يا عباد الله أكل أموال اليتامى بالباطل أكل أموالهم بالباطل يقول تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيسلون سعيرا كذلك من الإفساد في الأرض يا عباد الله قطع الطريق وإخافة المسلمين وعدم وإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار بينهم وخطف الناس وأخذ أموالهم فدية يقول تعالى إن الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسإنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم كذلك من الإفساد في الأرض نشر الأخلاق السيئة والفواحش بين الناس يقول تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون كذلك من الإفساد في الأرض سد الناس عن طريق الحق سد الناس عن الحق يقول الله سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى في قوم شعيب عليه السلام وتقعدون بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ أنتم قليل إذ كنتم قليلا فكثركم فانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وقد كتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ملوك الأرض في عصره كتب إلى المقوقس عظيم القبط وكتب إلى هرقل عظيم الروم وكان مما كتب سلام على من اتبع الهدى أسلم تسلم أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين أي إن عليك إثم الأتباع أتباعك أتباعك إن عليك إثم أتباعك الضعفاء الذين صددتهم عن الحق فالأساغر أتباع للأكابر عباد الله إن الإفساد في الأرض جريرة كبرى تنافي القصد الحقيقي والهدف الأعلى والأسمى من وضع الإنسان على هذه الأرض إن الله وضع الإنسان على هذه الأرض كي يصلح ولا يفسد فإن أفسد غيره فليقم بالإصلاحه فلولا كان من قبلهم من القرون أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين فلا بد من القيام بالإصلاح ولا بد من قيام قيام الناس بذلك كل حسب طاقته عباد الله إن جريرة الإفساد في الأرض هو أن الذي أحدث في الأرض فسادا أنه يتحمل وزر ذلك ويتحمل وزر من أفسد من الناس يحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يذلونهم بغير, حق بغير علم على ساء ما يزرون وليحملن أثقالهم وأثقالا ما أثقالهم ولا يسألن, ولا يسألن, يوم القيامة عما كانوا يكذبون فلذلك ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها لأنه كان أول من سن القتل وقد قال عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده إلى يوم القيامة واعلموا يا عباد الله أن الله لا يصلح عمل المفسدين ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله سبحانه وتعالى لا يحب الفساد وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل الله لا يحب الفساد أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم godiya da kirari su tabbata ga Allah tsira da aminci su tabbata ga annabin rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi farkinsa, sa zuwa tashin alkiyama yan musulmi Allah subhanahu wataala ya sanya alkhairinsa a cikin abin da ya halatta mana ya yi mana izini mu amfana da shi sannan ya sanya sharri da cuta a cikin dukkan abin da ya haramta ba, dukkan wani abin da yake dukkan wani abin da yake halal ne to daddada ne kuma mai amfani ne ga dan adam duk kuma abin da yake haramun ne to babu alkhairi a cikin sa kuma cutarwa ce ga dan adam Allah subhanahu wataala yana cewa qul la yastawi al-khabith wat-tayyib walau a'jabaka kathratu al-khabith kace da mummuna da daddada ba za su taba zama ɗaya ba ko da wannan mummunan yana da yawa kuma yawan na ba ka sha'awa Allah ba zai daidaita abin da yake halal ba da wanda yake haram ubangiji subhanahu wataala ya halicci dan adam ya saukar da shi a doron ƙasa domin wata babban manufa wanda ita ce a bauta wa Allah subhanahu wataala kada ya haɗa kowa da shi ubangiji subhanahu wataala ya saukar masa da shari'a wanda shari'a ɗin nan ta kunshi wata ka'ida wadda ita ce tushen ginin dukkan wani hukunci a cikin wannan shari'a wannan ka'idar ko ita ce jawo abin da yake maslaha mai amfani ga ɗan adam da yawaita shi da tunkuɗe dukkan wani abu marar amfani mai cutarwa ga ɗan adam da ainihin rage masa yawa wannan ka'ida ce wacce take ɗabbakuwa a kan manya-manyan jigogi waɗanda a su ne larurar rayuwar ɗan adam take wato abin da ya shafi addininsa da hankalinsa da ransa da mutuncinsa da dukiyarsa musulunci yana kula da waɗannan abubuwa guda biyar dukkan wani abin da zai kawo tarnaki ya cutar da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda biyar musulunci yana ya ƙasa musulunci bai yarda da shi ba bai tabbatar da shi ba don abin da zai cutar da addini ko zai kawo salwantar rayuwa ko salwantar dukiya ko zai cutar ga hankali ko zai taɓa mutunci musulunci bai yarda da wannan ba dukkan dokoki da suka zo a musulunci suna kula ne da waɗannan abubuwa guda biyar waɗanda da su ne rayuwar ɗan adam za su daidaita a bayan ƙasa Allah subhanahu ta'ala ya hana barna ya yi umarni ya yi hani ga cewa kada a yi barna bayan gara ya tabbata wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ku yi barna a bayan ƙasa bayan gyara ta bayan Allah subhanahu wataala ya saukar da annabawansa sun karantar sun isar da sakon da Allah subhanahu wataala ya aiko su da shi kai dan adam kada ka kawo barna bayan wannan mafi girman barna wacce tafi kowace muni ita ce barnar yada shirka da kafirci da ainihin sabon Allah a doron ƙasa babu shakka duk wanda zai yada shirka ko zai yada kafirci a bayan wanda ya dauke da wani mummunan laifi wanda babu wani wanda zai kai zai kai shi sai wanda wanda ya aiki irin nashi shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar da yazo cikin sayyid bukhari da muslim hadisin aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa naga amr ibn luhai yake cewa na ga wuta sashinta yana ragargaza sashi ba'daha yahdimu ba'da yace sai kuma naga amr ibn luhai ko amr ibn amir sai na ganshi yana jan yan cikin sa a cikin wuta saboda shine farkon wanda ya fara kawo bautar gumaka a cikin larabawa shine kuma farkon wanda ya kawo bid'ar barin wasu dabbobi a ce ba za a ci naman su ba ba za a hausu ba ko a dora musu kaya saboda sun zama wasu dabbobi ne na wasu allolin su ne farkon wanda ya fara shigo da wannan shirka da wannan kafirci cikin al'ummar larawa duk da cewa ya mutu a jahiliya kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama amma wannan bai cece shi a gurin Allah sai da annabi sallallahu alaihi wa ya ganshi a wuta yana jan hanjin cikin sa wanda yake nuna maka munin yada shirka a cikin al'umma duk abin da yake shirka ne idan ta a cikin al'umma aka karbi wannan abin ya yaɗu ko mutum ya gama ya gama ya gama kansa saboda za a ci gaba da rubuta masa alhakin duk wani wanda ya aiki da wannan haka nan abin da ya shafi bid'a zai ya kirkiro wata bid'a ya saka ta a cikin al'umma ko wata bid'a da ta mutu aka daina yin ta aka manta da ita ya dawo ya raya ta to babu shakka shi ba wannan zai ci gaba da daukar alhakin duk waɗanda suka rike wannan bid'a har zuwa tashin alkiyama annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisin muslim wanda ya ruwaito shi daga jarir ibn abdullah al-bajali radiyallahu anhu annabi yace man sanna fil islam sunnatan sayyi'ah kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha ba'dahu ila yawm al-qiyamah la yanqus minhu auzarihim shay annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya shigo da wani sabuwar sabuwar hanya a musulunci mummuna wacce da ba a san da ita ba annabi ya ce to alhakin wannan abu yana wuyansa haka nan alhakin waɗanda suka yi aiki da wannan abu yana wuyansa ba tare da ya rage nasu alhakin ba za a ba su nasu shi ma kuma za a ba shi nasu cikakke yana daga cikin yaɗa mummunan abu ko yaɗa barna a cikin adoran ƙasa bayan gyaruwarta yaɗa tsafe-tsafe da camfe-camfe da surkulle dukkan wani wanda ya ɗauki wannan hanya bai da ita hanya ce ta neman abincinsa ko ta damfara babu shakka ya sani wannan yana cikin waɗanda Allah subhanahu wata'ala yake fushi da su kuma yana cikin manyan mabarnata a bayan ƙasa ke yasa annabi Musa alaihi ya ce wa matsafan da aka kawo gabansa domin su ƙure shi yake cewa ma ji bihi sihr abin nan da kuka zo da shi tsafi ne inna allaha tsiro allah sai ya rushe inna allaha la su amal al musulmi allah ba ya gyara aikin mabarnata ma'ana ku mabarnata ne abin nan da kuka zo da shi barna ne allah ba zai ba ku baya ba haka ne yana daga cikin barna a bayan ƙasa zalincin shugabanni ko wasu masu iko ko wani mai karfi ga wanda yake kasa da shi wani yana cikin barna a bayan kasa da Allah baya san mai yinta Allah ya gaya mana fir'auna yana daga cikin manyan mabarnata saboda zalunci da ya rika yi inna fir'auna ala fil ard wa ja'ala ahlaha shi'a istad'ifu ta'ifatan minhum yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana min al-mufsidin Allah ce fir'auna ya nuna girman kai da isa a doron kasa ya kama wasu daga cikin banu isra'il yana azabtar da su yana nuna musu bin ƙarfi ya yanka 'ya'yansu maza da ƙyale 'ya'yansu mata don ya bautar da su a gidansa da gidan ƙabilarsa Allah ce innahu kana min lalle shi ya tabbata cikin mafarkata shi yasa lokacin da ya zo mutuwa ya zo halaka a cikin ruwa daga a cikin abin da Allah subhanahu ta’ala ya zarge shi da shi barnar da yayi a doron kasa ce ana wa qad asaita qablu wa kunta min al-mufsidin sai yanzu bayan kai kaki a baya an gaya maka kaki karba kuma ka tabbata cikin masu barna saboda haka wannan zalunci da wani shugaba zai yi saboda Allah ya bashi mulki ko wani mai karfi saboda yana da karfi ko wani mai mukami da na ƙasa da shi to barna ne a bayan ƙasa kuma Allah baya son wani. yana daga cikin barna a bayan ƙasa fashi da makami da tara hanya da lalata da mutane da sace mutane a karɓi diya wanda yana cikin barna a bayan ƙasa kuma yaƙi ne da Allah Allah subhanahu wataala ce inna ma jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al sakamakon waɗanda suke yaƙar Allah da manzansa suke yaɗa barna a bayan ƙasa su ne masu aikin fashi masu tare mutane su tsorata su ko su ainihin sake mutane suna karɓar fidiya Allah subhanahu wata'ala ya ce sakamakonsu an yi a karkashe su idan sun a an yi au yi ko kuma a gicce su idan ana ganin wannan shine horon da ya dace da su aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf ko a yanke kafafunsu da hannayensu bisa sabani a yanke ta dama kafar dama hannun hagu ko hannun dama kafar hagu aw yunfau ila al-ard ko kuma aje a rufe su aje a kulle su gurgurdan irin irin yafin da suka yi zalika lahum khizyun fi dunya Allah ce wannan kunyata ce wulaƙanta ce gare su a duniya wala hum fil akhirati azabun azim suna da azaba mai girma a lahira saraka wannan barna ce a cikin ƙasa haka ne daga cikin barna a bayan ƙasa tayar da fitattunu da haddasa rigingimu da ainihin kawo abin da zai sa yaƙi ya ɓarke a gari ko a cikin ƙasa ko tsakanin ƙabila da ƙabila ko ƙasa da ƙasa Allah subhanahu wata'ala ya kama Yahuda da wannan laifi cikin irin laifukan da suka riƙa yi ubangiji subhanahu wataala cewa alqaina bainahum al'adawata wal baghdha ila yawm al muka jefa kiyayya da gaba da kijuna a tsakanin su har zuwa tashi al-qiyama kullama awqadu naran lil harb Allah duk sanda suka kunna wata wutar fitina wutar yaki sai Allah ya kashe ta wa yas'auna fil ardi fasada suna yawo da duk abin da suke da shi na karfi da nishadi don su yi banna a bayan ƙasa wallahu la yuhibbul mufsidin Allah baya san mabarnata haka yana daga cikin barna kawo ainihin aƙidun da za su rarraba kan musulmi su zama musulmi su zama ƙungiyoyi don mabambanta kowa yana kafin ɗan uwansa wanda duk zai kawo irin wani aƙida ya dasa ta a cikin al'umma yana cikin manyan mabarnata shi yasa yana daga cikin manyan mabarnata a tarihin wani al'umma abdullahi bin saba da yahudan da ya jagoranci kashe khalifa usman radiyallahu ta'ala anhu wanda daga lokacin al'umma ta dare ta karkasu aka samu shi'a aka samu khawarij aka samu wani nawasi duk daga wannan lokacin da irin su al-jahab da safwan da al-ja'd da dirham wanda su suka fara assasa yi wa sifofin Allah karan tsaye ko bankara su ko korewa Allah sifofin su haka nan al-ba'mun khalifa al-ba'mun wanda shine farkon wanda ya fara shigo da da ainihin littattafai na falasifa da sharrinsu da su ya fara ya baza su a cikin al'umma sannan kuma ya karfafi fitinar cewa alkur'ani mahaluki ne ba maganar Allah ba wanda ya shiga jarraba mu malamai akan wannan ya cutar da wasu har ma wasu suka rasa rayukansu a dalilin haka ibnu taymiya yana cewa Allah ba zai manta ba zai gafala daga abin da wannan mutum yayi ba saboda ka farna a bayan ƙasa wani abu ne da yake da suwar da yawa daga cikin hanyoyin barna a bayan ƙasa akwai yada alfasha yada miyagun halaye da ɗabi'u da nuna wa mutane yadda za a yi batsa yadda za a yi rashin kunya ko dai a fina-finai ko a waƙoƙi babu shakka wanda yake yin wannan Allah subhanahu wata'ala ce yana da azaba mai raɗaɗi a duniya da lahira na lazina yuhibbuna an tashi'a al bil ladina amanu masu son su gaskiya da alfasha da fitsara da rashin kunya a cikin al'umma ta mu'minai Allah subhanahu wataala ya ce suna da azaba lahum azabun fid dunya wal akhirah lahum azabun alim fid dunya wal suna da azaba mai radadi duniya da lahira to wallahu ya alamu an la ta'lamun Allah shi ya san abin da ke maslaha gare ku ba ku sani ba yana daga cikin ainihin yada barna a bayan kasa cin dukiyar maraya ko cin dukiyar duk wani marar gata marar galihu mai rauni wanda ba yadda zai da kansa duk wanda zai zan sana'arsa shi ne cutar da maraya ko cutar da wani <coughs> wanda yake marar gata da babu shakka wani yana cikin mabarnaci wanda Allah baya sa su wa yasalunaka 'anil yatama kul islahun lahum khair وإن تخالطوه فإخوانكم في الدين والله يعلم المفسد من المصلح Allah ce suna tambayar ka game da marayu Allah ce ka ce isla'ul lahum khair ayi tautata musu a gyara musu dukiyarsu a kula da tarbiyyar shine yafi alkhairi shine alkhairi wa in tukhalituhum fa ikhwanukum fi din za ku hada dukiyarku da tasu dan ku kasuwanci ku taimaka musu ɗan uwanku ne amma Allah ya san wanda zai yi da niyyar barna Da kuma san wanda zai da niyyar gyara saboda haka in ya ɗau dukiyar maraya dan ya tuce shi Allah ya sani in ya ɗauka dan ya taimaka masa kan dukiyarsa sa ta cinye ta Allah ya sani saboda ka wannan yana daga cikin barna cin dukiyar maraya bisa zalunci ta barna wanda duk zai kawo barna a bayan kasa, ya assasa barna a bayan kasa yana daga cikin mugun sakamako da zai haɗu da shi shi ne zai ci gaba da ɗaukan alhakin dukkan wani wanda ya bi wannan hanyar tashi wanda zai fito da wani sabon salo na cuta ko wani sabon salo na barna a gani akwai kwaya to babu shakka har alkiyama ta tashi matukar ana kwaikwayon wannan abu ana cika masa mudin ne ana cika masa ma'aunin sa ne na ayyukansa sa na farasa kyau da munanan sakamako shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala wata'ala yake cewa yahmilu awzarahum da yawm al ƙiyama. dan su ɗauki laifuffukan nauyin laifuffukan cikakku a ranar gobe kiyama wa min awzaril ladina yudilluna wa ghayri ilmi da kuma laifin waɗanda suka riƙa batarwa ba bisa ilimi ba haka nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala yahmilunna athqalahum wa athqala ma athqalihim lalle za su yi gafan nauyin dauye-dauye su a bayan su, da kuma laifukan wasu wanda suka batar wala yi tsarin na yawan kiyamata amma kanu tsaro kuma lalle za a tare su a tambaye su a kiyama abinda suka rika kaga na ƙarya suna yadawa shi yasa ya tabbata cikin sayar bukhari hadisin abu hurairah radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa لا تقتل نفس ظلما إلا كان لابن آدم الأول كفل منها باب وتري da za a kashe a bayan ƙasa ba wani mutum da za a kashe a bayan ƙasa face ɗan adam na farko yana da kamasho a cikin wannan ran da aka kashe alhakin wannan ran da aka kashe da annahu auwala ban sanna al-qatl dan shine farkon wanda ya fara sunnan ta kisa waɗanda wanda Allah subhanahu wataala ya bamu labarin sautu alaihi nabi abni adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulanna wannan ɗan adam na farko wanda ya kashe ɗan uwansa Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ce to har alkiyama ta tashi duk sanda aka yi wani kisan kai to yana da kamasho a cikin wannan ran da aka kashe ka duba a cikin duniya irin nau'in mutane ne ba a kashe ba an kashe annabawa an kashe salihai an kashe waliyar Allah duk wani annabi da aka kashe yana da alhaki ta mace a cikin wannan kashe kisan annabi wani salihi wani wali wani bawan Allah na kware wani mai rauni al'ummomin da aka karkashe ka duba a yakin duniya na ɗaya da na biyu miliyoyin mutane da suka tafi lahira yana da kamashi a ciki babu shakka a shi assasa wata barna yana da haɗari kwarai da gaske a ce mutum ya yi jagoran shi ya yi jagorancin asasau ta barna ko barnar ta samu talafa shi kuma ya yi jagorancin raya ta babu shakka ya yi wa kansa mummunan tanadi yadda za a ci gaba da bawa mai wannan wanda ya gina wannan masallaci ko ya raya shi da ilimi lada har alkiyama ta shi to shi ma za a ci gaba da bashi kamasho na kawai wato wannan mugun aiki shi kaga akwai akwai akwai hadari ko ba komai ba Allah ya ce ba ya san mai barna duk wani mai barna Allah ce ba ya san shi Allahu la yuhibbul fasad Allah ya san barna Allah baya gyara aikin mabarnaci inna Allah la yuslihu amalan mufsidin Allah baya gyara aikin masu barna wanda ka barna wani mummunan abu ne amma mutumin da zai tsaya ya hana ya yi gyara ko ya hada mutane karban gaskiya shi ma babban mafarnaci ne shi ya sa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rubuta wa shugabannin al'ummomi a ƙarshen rayuwarsa takarda ya rubuta wa shugaban ƙirɗawa a masar ya rubuta wa hiram al-asham yake kiransu ya rubuta wa kisra a farisa yake kiransu cewa محمد رسول الله أكيرون توصفه من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم إلى كسرى عظيم الفرس إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى إلى أمن تي يتفتك وانا تي أسلم تسلم كمسلم تسيك كبتا يؤتك الله أجرك مرتين الذي باك لا دنك سوبيه wa in tawallaita in kuma ka juya baya ka bijire fa inna alayka ithmal arisiyyi laifin mabiyanka yana wuyanka in ka musulunta za su musulunta saboda musulunta in ka bijire za su bijire in kuma suka bijire to duk laifukan su yana wuyanka haka shugaba yake da nauyi mai girma a wuyansa yayin da mutane za su ƙi gaskiya saboda shi ko zai hana mutane karɓar gaskiya saboda shi babu shakka wanda yana cikin hadari ba kankani ba domin dukkan da suke karkashinsa ko suke biyayya gare shi akan abin da ya saba wa Allah babu shakka yana da kamasho na alhakin da ake rubuta musu nasu yana nan nashi yana nan ka barna a bayan ƙasa wani abu ne mai hutsi ya saba wa manufa da Allah subhanahu wataala ya halicci duniya saboda ita shi yasa mala'iku lokacin da aka ce za a halicci dan adam suka ji tsoron wannan أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم تيان يعني ذا الله ذا أسنى أدورا قصا ذا أسوكا وأن ذا سطيق النهر أتكنت يزبد الجني سبو دم لا نبي أدى الله سبحانه وتعالى يا هلكي دان ألم دا إتبع نبي أتكنت تاسبا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يفعلون ɗabi'a ce ta za ta iya bin zai iya bin sha'awarsa zai iya bin son zuciyarsa wanda kuma wannan shi zai jawo a yi kashe-kashe a yi barna a bayan kasa. to amma Allah subhanahu wata'ala ya yi haka hikima ne don ya jarraba mutane ya halicci mutuwa da rayuwa don ya jarraba ya ga waye zai kyakkyawan aiki masa kyakkyawan sakamako اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فعلنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا لا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هنا تنادى الأخوة إن شاء الله أزم تاسو أدى أجورا مبني وبأسبر ذلك تاسو ألا أجورا ألا أجورا